ku biyo ni marabon ka bayan da sunan wannan bidiyo ya gabata insha Allah yau za mu muku darasi ne akan yadda za ku soma sana'a ta siyar da siyarwa na data zan ajiye muku link a description da kuma comment na wannan bidiyo wanda za ku click akan shi akwai mai a kan shi zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku feji kamar haka za ku siya shi cikin sauƙi gashi nan first name sunanka na farko last name ka na ƙarshe gashi sai gmail sai phone number sai kuma password da ka zaba sai ka yi click akan wannan register da ka click akan register za a yi maka lambobi akan layinka wanda za ka shigar da su ka shigar da su shikenan a karar ka rajista za su buƙaci kai verify na gmail ɗinka wanda za su aiko maka da wani link a gmail ɗinka da aka yi kirki a kan shi sai su yi activating na wannan gmail ɗin shikenan sai ka yi login da ka yi login ma'ana ka gmail ɗinka da kuma password sai ka yi login da ka yi login sai ka kawo ka kamar haka da ya kawo ka kamar haka wannan shine fejin su kamar yadda kuke gani nan a gefe za ka ga sunan ka da kai rajista da shi a nan bangaren kenan nan kuma account type wani irin ne account ɗinka za ka gani kamar ni kun ga gashi nan user ne wannan account ɗin kala biyu ne idan ka bude akwai user akwai kuma agent idan ka bude a matsayin user a ba za ka iya wannan harkar siye da siyarwa ba sai dai kawai kai ka siya a matsayinka ma'ana ka siya ka siya wannan lambar wayar da aka da kai lista da ita za ka iya siyan data da ita kenan ko kuma ka siya katin waya a wannan lambar ta ka amma idan kana so a ka yi sana'a sayar da siyarwa sai ka yi upgrading zuwa agent kamar yadda kuke gani gashi kamar haka bari mu yi akan agent kamar da kuke gani shi za ka biya kimanin naira dubu biyu domin su mai da kai ejin kuma idan ka biya wannan dubu biyun shi kenan ka zama ejin kuma sau ɗaya ne ake biya sannan idan ka biya wannan naira dubu biyu da sanda ka sai katin waya ko ka siya wani ko kuma data za a baka 2% na wannan kuɗi wannan shi ne za a ajiye maka shi a cikin nan anin balance ɗinka kamar nan da kake gani a rubuta anin balance nan ɗin nan to a nan za a rika ajiye maka wannan nan kuma a available balas shi ne kuɗin da ka saka wannan a waya ɗin naka domin ka rika siyan data da kuma kana siyarwa kamar yadda kake gani idan ka zama agent in ka tashi a ah, bacin nan fund wire nan za ka shiga domin ka sa wire ɗin ka kuɗi nan fund wire gashi nan wata banki ba kai transfer ko kuma ta katin ka da za ka yi ko kuma cikin sauki idan kana so nan gashi nan wema bank za ka kwafi wannan akawun number tasu ko kuma wannan rolex mfb din shi ma ya kai kwa kwa nan basu ya ka tura masu kuɗi da ka tura masu kuɗi kawai kai kuma nan za ka balas ɗinka a badar balas ɗinka ya dawo adadin da abunda ka tura saboda haka za ka iya amfani da wannan kuɗi kenan ma'ana da ka saka masu kuɗi su kuma za su saka maka wani abu, da ka saka masu ɗin akan abar balas ɗinka ta shi ne za ka iya siyan wannan data ɗin to da ka tashi nan airtime ne inda za ka shiga ka siye katin waya in kana so shi gaskiya wannan ba shi da ba, kamar yadda kuke gani da ya fi ka samu a naira ɗari da ya fi a bada naira biyu ba misali ga shi mtn in za ka siya kawai za ka saka adadin abin da za ka siya mutum na naira ɗari nan 0.0 ɗan bawa da ka gama kawai za ka wannan bayan ɗin ka bayan shi kenan za a siya mishi kuma ka da shi a kan lambar sai ka shiga wannan select from font ɗin nan sai ka ɗauko lambar shi sai ka shiga masa sai kuma ɓangaren data ma'ana abin da ya kawo mu kenan ah, ɓangaren data ma ya shiga wannan bashi data ɗin nan da ka shiga wannan bashi data ɗin nan shi kenan ga su nan ta kala kala akwai na mobile akwai airtel akwai glo akwai mtn misali bari mu shiga mtn wanda kusan tunda shi aka fi siye kowanne ba za ka iya jawo wasu mtn ba ga shi nan akwai sme data akwai kuma ko offered data kusan duk kala ɗaya ne sai dai bambanci kawai ko offered data ta fi sme tsada ta fi SME tsada kuma bambancin ba shi da yawa sai dai kuma ita cooperative din a wajen yawanta ta ɗan fi SME yawa da kaɗan amma kuma farashin shi ma na ta ya fi SME da kaɗan ma'ana idan nan SME da ta za a baka 1 gig za a baka MB dubu ita za a iya baka MB dubu ɗaya da ƙwaya goma Kuma ga bambancin bayarwa kawai da kuke gani a nan shi ne nan za ka iya biyan naira ɗari da talatin a baka MB ɗari biyar zai yi wata guda ya yi expire in baka cinye shi ba to in ka siye shi a kan ɗari da talatin sai kuma aka iya sayar da shi misali a kan ɗari da tamanin kaga xd ka samu ne riba ta naira hamsin in ka tashi siyarwa sannan za ka iya siyan wani gig a kan ɗari biyu da talatin da biyar kai kuma za ka iya da shi a kan misali ɗari uku ko ɗari biyu da tamanin ya danganta da yadda ka saita farashin ka a nan ta haka ƙarƙasiya a sauƙi kai kuma kana ƙara wani abu yayin da haka dama kaza ka ƙara me za ka ƙara haka inda ka da kwastomi insha Allah a kullun za ka samu na batarwa wannan shine gashi nan tsari ne kala daban-daban nan in ka shi wa balance in ka tashi wa balance akwai code da ake duba wannan code to check data balance in kana so ka san da ake duba balance gashi nan sai ka danna shi a sama gashi nan idan gc ne kimiyya na mai da ke nan corporate din nan ya da ake duba balance din shi star one c 1 star 4 hash wannan sme e ne shi kuma ga da ake duba balance din shi star one star four hash na mtn kenan na na mobile shi ma ga yadda ake duba haka na ce haka na gudu, to wannan kusan shi ne yadda ake amfani da wannan feji na siyan data ko kuma na sana'ar data sannan nan withdraw earnings nan abin da ka samu nan withdraw earnings din nan nan za ka shiga shi nan minimum in kana da naira ɗari za ka iya shiga ka cire abin da ka samu za ka saka bankinka gashi nan za ka shiga ka zaɓa bankin kada za ka cire wannan kuɗin da shi gashi nan bankunan kala kala za ka iya shiga fidelity gashi nan facility monument bank fcmb kenan su goma ne gashi nan dai za ka shiga ka zaɓi bankinka da aka cire to nan earnings to wallet nan kuma move on from your earning to your wallet ma'ana idan kana so ka tura kuɗi daga abin da ka samu da wannan earnings ɗin ya koma wallet ɗin ka yadda za ka amfani da wannan kuɗin ka ƙara siyan data wannan za ka shiga ka saka amount ɗin misali ɗari biyar ka samu ko dubu biyar da aka shiga ka saka mu shi kenan sai ka mai da shi wannan shi ne yadda ake amfani da shi wannan application akwai bangaren buy education bangaren da shafi har harkar siyan manufin na jam ko kuma na waec misali nan buy electricity in kuma za ka biya irin bill ɗin nan na nefa da za ka iya ta wannan a feji na fata wannan bidiyo ya kacar da ku ina fata ku na sha da like na wannan bidiyo na gode salamu